Amarelo. Ya kai ka san sunana? Dan na san fiye da sunan ki. Dan na san abin da zai faru da ke nan ba da dadewa ba. To me zai faru da ni? Mutuwa zaki nan kusa, amma ban san a ina ne ban kuma san lokacin ba. mutuwa to waye kai ya aka ka zan mutu ni ba kowa bane amma duk wanda ya ban sadaka sai na san wani abu dangane da shi dan na gaya miki ne ki shirya Mustapha, Mustapha. Ya kai. Kamar nan gidan ake bugawa. Nan gidan. Amma kuma sha biyu ta wuce. Wannan bugun ba na lafiya ba nan ake bugawa. Na zuwa barin jin duba. Wai? Wai waye ne? Uban matarka ne. Uban matata? Eh. Kai a tsaya mana ɓau. Na ai ba murya ba ne. Kai ya ne? Malam waye kai? Ni ne uban matarka ina ne gefen gidan naka. Kai lafiya? Na zo ne in tafi da ƴata Maira ni ne ubanta. Malam kai ba uban matata bane na san uban matata. baka dai san ni ba amma ni ne uban matarka malam ya zaka shigo min gida da daren nan ka nemi ka daga min hankali ka buga min kofar gida kuma ka zo kana ce gaya min wata magana ba ta kan gado a'a to ka fito min da yata malam kar ka kare min ihu a cikin gida kar ka tara min mutane ka fitar da cikin gidana ai ni ko baka ce ba zan fita daga gidanka amma ba zan fita daga gidanka ba sai dai da yata don ba da yarda ta aka yi auren ba sai kuma ka sake ta yau maram kaga malam na ja maka kunni wallahi wallahi zan nuna ma ina da kai za ka ga haukata yanzu nan idan baka fita gidan nan ba to danyen kai na yadda kana da shi amma naka ka sani kuma kar ka so ni ma ka san nawa maram kaga ka fita mana gida je ina ka fita mana gida na ce tare da ta yawwa kashi nan wani mutum ne wani shashashan mutumin wai wani wai shine wai babanki ni ban san shi ba ma to kaji bata ma san ka ba mairam ni ne nan mahaifinki kuma na zo ne in tafi da ke babana kuma eh. yanzu ya zo ne yana ta hayani akan lalle lalle shine mahaifinki kuma sai kin tattara kayanki kin bi shi da yaran nan maza ki ɗauko gelanki mu fita tafi saboda ba da izini na aka auren nan ba idan baka daina kirarin cewa kai ne mahaifin matata ba wallahi zan nuna maka danyen kaina a tattera to kai kana da ta ikirari da danyen kan nan amma ka sani idan ni dai ba mahaukaci ba ne da zan tsallako duka gidajen mutane in zo in dara a gidanka idan har mairan ba 'yata ba ce ba zan haka ba kaga babu inda za ni ban san ka ba kuma ban taba ganin ka a rayuwata ba in ma wani sharrin ka kullu ko kuma aka aiko ka da shi insha Allah akan ka zai kare ba dai a na ba Allah lafiya kuwa wannan ina ba lafiya wannan mahaukacin ya shigo cikin gidana da daren yana ce mana ihu wai shi baban matata ne Haba malam wani irin al'amari ne wannan ya za ka zo tsakar dare ka tayar da mutane hankali fi sabilillah to tafiya da yattawa da aka yi wa auren tilas shine hauka na ta fanta tafi ita Ka ga malam, ni fa ka daina ikirarin cewa ni yarka ce saboda ni ba yarka bace, saboda ban san ka ba. Au. Yanzu dama boye miki ke uwar take bata gaya miki cewar ni ne ubanku na zahiri ba? Kun dauka wancan shayashen shi ne shi ya haife ku? Ta gaya mu. Ta gaya mu. Mutumin ku ne ku gaya masa suke ta. In ba haka ba gobe ma zan dawo, jibi ma zan dawo wallahi sai ya To yanzu dai je ka. kama hanya ka tafi goban ka dawo to ka zan dawo can ka gama tashan cin ka zaka zo ka bar kofar zan nan na kama ranke sai ka kai za mu kuikuya ma fa kai ka kama hanya wayo ka san inda maka wayo yaro abin tausayi ne kai kai ne abin tausayi ina tausayin fatirin sallah wallahi ina tausayi can da fatan ku masa ka dai kai ni da ma na fito da abun na samu dalla ki daina kuka wannan daren ba zai kafa tarihi a kanmu ba hargagin da mutumin nan ya yi ba zai shafe mu ba hankali na a tashe yake da ya za a iya dinga ikirarin cewa kamar yadda ya faɗa wai shi mahaifina ne ya tsallake kowace aya zuwa ce ni ce es ya zan idan aka ce shi ne mahaifina to dama ya za a yi wani mutum ya zama mahaifinki bayan mahaifinki ya rasu shekaru da dama da suka wuce a unguwarmu akwai wata tsohuwa da ta bani labari cewa Kai, zo nan. Barka da Zo nan. Kai, baka ga mutane bane zaka shige? Ranka daɗi da a ce duk inda na ga mutane tsayawa nake ai da zuban kawo nan ba. Lalle baka son karasa a gida. A gida na zan kwana in Allah ya yarda. Kai, hawan tabbatarwa kake a gida ka kwana? To bari in wala kulle kazan. A'a, ai ni ba a kulle ne. kai waye to mai yawo da kuɗi mai yawo da kuɗi ne ni kana ina kawo hannunka rike nan ɗari biyar ce ban saci kayan kowa ba ban ci mutuncin wani ba dare kawai na yi kuma saura kwana uku suka rige min shiga gida eh, eh, tashi lafiya Allah ya sa Allah ya sa yau ma ba ni ba kiyaye rabu da shi kawai kamar yadda ya faɗa dare kawai ya yi eh ba komai yawa duba can ba wani abu ko ah? abin da jihar ka dawo eh mana to ina fatan dai baka bata ba akan kwatancin da na yi maka ka gane haba bala ni din ne zan bata a Hadija to bari ka ci ko da ma can nakan shigo Hadija nan ne dai ban kewayowa to ya za in san haka ka tuwo afujaja kama tsaya ma mi dan dogon hira a kai dai kawai in ma kwatancin gidan yarka <coughs> ba zan iya sana haka ba gaskiya kowancan karin da na ce maka na kan shigo hadeja a gaskiya abin da isa ban kewayowa ta nan ba na so ne in fallasa kaina a san ina da yi abin da ke hana ni yiwuwa ta nan ke ka ji sabo da wani zance in ban da abinka ai ya kamata ce kafi kowa shaida ta akan sirri kai dai ka san in shekara za ka yi a gidana ba wanda zai san ka shigo garin nan lambar buhu daga baya kenan babu wata sigarin ne akwai sigari bayan sigari ma kuma akwai tuwo amma fan kana bukata to bari kai ko ina ka samo tuwo kai dai ba mata gare ka ba ba kuma wani mutumin kirki ba balanta ne in ce wani zai ji kanka i baka tuwo <laughs> yanzu na tabbatar da saba ne ya dawo ba wanne ta taka sawunsa ba <laughs> wannan ko ai abin tambaya ne <laughs> to ban da abin ka sabo mutum da kuɗinsa a aljihun shi ai ba abin da ba zai ce sha ba gaskiya ne kuma ni bari in gaya maka mu in kai kuɗi sun kare mana to masu su ne suka kare amma kuɗi ba sa kare mana wai ba haka ba barau wai nan kake kwana ne na ga dare fa ya raba to in ma na kwana nan duk ba ɗaya ba ne me ya laifi kuma don mutum ya kwana ƙofar gidansa a babu babu ni nan da kuke gani kagan da ke gani majalisa ce nan ƙofar gidan taruwa muke muna ta mu. mutanen da ka tarar ɗazu nan muke raba dare da su muna mu. ba jimawa duk suka watse kuma don na san kai ma za ka zo ka same ni shi ya na zauna nake jiran ka ka zo mu sake bude sabuwar hira ai a gaskiya barau na yi rashin ka na yi rashin abokin kwa macala domin a can din ma inda nake akwai abubuwa da suke ta faruwa sai ce ina ma barau na dan <laughs> don kai kaɗai ke shiga rigima sai bayan an gama ta kaf sannan ka ce me hada <laughs> saba sabon kashi ba ka ba kowa sha'awa sai kudaje <laughs> sabo ba ni labarin gangaro wannan taka dan na san kai kam ba ka banza ba ni na sha wato na dawo ne in ɗauki 'yata in je can ta zame min jari jari kuma sai da ita za ka yi wani abu makamancin haka <laughs> ruwan sama ko ina ana neman ka da ka ko kuma kowa guje ma bani na sha <laughs> ba na sha wato kana ji ko eh. barau min sallama gidan nan kana jifa aka ce ana fitowa an ansa mana ko ma matsa musu wannan ga yanzu ba wanda ya laifi suna na sabu mahaifin maryam uban ibrahim kuma tsohon mijin hadiza Matakata ta yanzu to idan ko kai ne akwai saɓani tsakaninka da labarinka domin yadda gaskiyar labarinka yake shine ka mutu ƙirƙirarren labari kenan amma labari na zahiri shine wanda zai fara yanzu yanzu nan Allah da ya yake ina zuwa da ruwan jikinsa zan dafa su wannan sallama da kika gani ne wani al'amari ne yake faruwa mai rikita mutumin da ya yi sallama da ya ce sunansa sabo ne mahaifin Ibrahim da mai sabo kuka ce kwarai kuwa yana nan da rashi bai mutu ba kanan babanki ne kanin babana kuma Allah huci zuciyarka saboda saboda Allah dije gayan tuwo ki kanana a idan ki da ba za ki iya gane wannan rago bane kake mai tambaya wannan fa ai abin da ban tsammace shi bane shi yasa saboda ban da zuciya ba zan iya kawo rago ba ko a'a ni fa ba haka nake nufi ba dan naga dai baka da shi ne kinga ni ba dogon surutu nake so ba rago dai gashi nan na kawo saura kuma an ji an sake min wani gurin amma ba da yin ragon ba dama da akwai maganar na ce shinkafa suna baka bayar ba da kayan miya a shinkafa an gayyato jama'a dan ni ban gayyaci kowa ba saboda haka kowace shegiya ta ci abinci gidan mijinta kafin ta zo gidan nan amma ni ba shegiya da na gaita gidana Ta saboda Allah yanzu sabu so kake yi ka samu ji kunya mun riga mun gayyato mutane kuma a ce abin da zamu ba su su ci babu kin manta da mijin nake kenan ko ko ko an gaya maki nisa ba ina gudun abin kunya ne to ku tafi gidan radu'on Kano ai shela a ce nisa ba an yi suna gida na ba a ci shinkafa ba saba bai jin maganar kowa sai ta sadai ita ce ta duba to ashe ya bar ba yanzu Hadiza haka kuke fama da sabo aikin kenan daga zagi sai hantara kullum babu zaman lafiya kuma babban abin takaicin shi ne bai damu da ya sauke haƙƙin da yake kan shi ba tabbata ki ci gaba da haƙuri Allah zai miki magani kin ji ku kuma kwashe wannan ruwan ku kai mun ban ɗaki a mai da kai mai aikata farna shi yake nadama ya dinga da na sani bai Masha Allah. Mun shigo gidan arziki. Allah Ubangiji ya raya mana Ibrahim. Salamu alaikum. Jama'a, barka ku da aiki. Kun yi lafiya ya mai jego. Alhamdulillah. Ah, Yau za mu zo mu ci albarkacin Ibrahim. Allah ka raya mana ma'azzamu. Kai wannan al'amari yayi. a ba mu albarkacin ibrahim allah ya raya mana ibrahim kaga mai jego mai jego irin albarka Mai jego irin albarka Allah ya raya Ibrahima. Ban ga dangin uwa sun motsa ba, ban ga kawayen mai jego sun motsa ba. Haka ake so, albarkacin Ibrahima. Kaga uwar Ibrahima malama Hadiza. Gamuwa ga shi dangin uba. haka ake yi a ana taɓin hanci mana Me je gobe na kalbarka an jama'a a gidan sunan nan dan Allah dangin uwa sun motsa ban ga an miko abin arziki ba a daji a ba mu albarkacin ibrahim saboda wanda bai ba mu san farin ciki ya nuna ba a wannan taron yawwa Allah amfana haka ake so bai je jego da albarka Allah ya raya ibrahim Allah ka ba cikin salamu alaikum wa alaikum a ah, san da zuwa bai Allah ke ma kika ciki ta amfara ni ku da aiki sannin ku da aiki mata a ah, hajiya san da zuwa hajiya ma ka ta ikon Allah sannin ku na hajiya da zuwa kaga manya manyan mata maganin ƙanana, kaga manya manyan mata a bani albarkacin ma'azzamu ibrahima fatar ragon nan nake dan me faru ai ina so gani ne sani warware mu wannan kai da kafar ragon gani Allah mai ƙarfi na bara. Hmm. amma ko Allah ya tsine wa sabo la ha ilaha illallah muhammad sabo ba Allah ya tsine masa albarka yanzu dama ragon da ake ce an gan shi ya wuce da shi din ya tabbata gaske ragon na ya je ɗauko ya yanka miki na gode Allah saka da alheri. Kai lalle fa. Kai. Wannan lamari ko abin da nake so da kai Umar. Tattara malama malama kan ki da dai na. Ana na san aikin naman nan. ba inda za a je da naman nan ya za ki mai aka ya dawo kake nufi yana mana hankali mana juye min samu sun maka juye min nama na yana ciki da ake ya hankali mana akan me ya za ta juye nama ya za ta juye nama a ta kake da hali da ake kun mun mara wani a kunta wannan wallahi hali ta ba kun ba na wata bane za ka zo gidan da za ta nan rena mana hankali za ta nan rena mana hankali za ta nan rena mana hankali Allah ya kawo Allah ya kawo amma wallahi an yi asara a shara gon sata zo ake nuna wasan nana kuma ke tanar suna a tsaye ya dawo mana a tsaye ya dawo mana mutum magana ta hana mutum magana ta hana a tsaye ya dawo ya dawo an ce zan kai to ka kona gidajen gona ya sa ka in na kai shiga na ma na kai wa banza domin a tsaye ya dawo ma mai biya ta ta kuma kawai saka kan me a ba da idan ga mai jago Allah ya kyauta daukar raba ba a hadiya ba da ta tsara ba ki jago abin da ta kyauta ne da ba ki cinya kada ki tsoro ki da ne ma da ta gama tare ku ka ba ba wata gudayya me wannan tashin hankali ki shiru ki daina kuka kin ji ki yi shiru ki daina kuka dan Allah ki yi hakuri halin mijinki ne ba yanda bu mu ba auren nan kar a yi shi kika dage kika ce shi kike so gashi yanzu an zo yana kunyata mu zan yi ko Sai ki <laughs> Hadiza! Hadiza! Har mun shigo kuma ko tabar ma doki abin da baki na tsaye. Sabo. Sabo dama kana raye? Gani kuwa. Ke ma kin ce na mutu ne don kina son na mutum. Amma da sauran rayuwata a nan gaba ina da sauran kwana mai tsawo. Ko za ka shekara ɗari a duniya bai dame ni ba. yanzu ma da ka tafi ka shekara ashirin a wani waje ka dawo ka same ni lafiya kalau da ni a garinmu to ni ma din a can inda nake hankali na kwanci duk da ikiri ba abin da ya kawo ni ba kenan na zo ne in ji dalilin da ya sanya kuka aurar da 'yata ba tare da sanina ba a matsayinka na mahaifinta amma da a tunanina ba abin da ya kamata ka fara tambaya kenan ba ya kamata ka fara tambayar yaya aka yi aka ciyar da ita baka nan yaya aka yi aka tufatar da ita baka nan aka ɗauki nauyin karatunta da sauran al'amura na rayuwa su ya kamata ka tambaya saboda ba na shishigi abin da ya shafe ni shi nake tambaya domin wuce gona da iri ba naka bane so nake in ji dalilin da aka auren min da ya ba tare da sani na ba a matsayina na mahaifinta an aurar da ita ne don ta isa aure kuma ba mu gaya maka bane saboda mu ka mutu a tunaninmu to gani da raina ban mutu ba saboda haka ina so a saka min yata haba ma haba mala ya za ka ce a sake ta kai kuma ina ruwanka ya ka ce kai ka ga mala idan ma ka ci kuɗin wannan da ka auren masa da ita ne to ciniki ya tashi ka je ka maida masa da kuɗinsa me ka wannan batun kuma hmm? me ka wannan mutum haka kawai yarinya tana gidan mijinta hankalinta kwance suna zaman lafiya ka ce a sake ta ai idan ranka ne ya ɓaci ba ta kai kamata a fuskanci wannan al'amarin ba kai ni za ga yadda abin da ya kamata a yi ai na ma je har gidan mijin Nathan na gaya masa isa kan min yata in yana so ya zauna lafiya ka je gidansu kwarai kuwa na zo nan gidan fulaili cikin dare na tarar kunkulla gida wannan abokin nawa malam barau shi ya mun kwatance na tsara nafe ban yi birki ko ina ba sai kofar gidansu kuma na gaya masa kai yaro idan kana son kanka da arziki kana so ka zauna lafiya to ka saka mai yata yanzu saboda Allah saba ka tafi gidan yaran nan suna zaman su lafiya ka tayar musu da hankali saba sai yaushe zaka fara yin abu abin da ya kamata wata irin masifa ce wannan yanzu kai ba za ka taɓa yin abin da ya dace ba ai abin da ya dace shi na yi na ce a saka min yata domin yata ce gaskiya baka kyauta ba ai ko ma menene bai kamata ka je gidansu ba ba tare da ka zo mu ka same mu ba kuma ma yarinyar nan bata san ka ba gaskiya ka tabka babban kuskure kai ni za ka gaya abin da ya dace yarka ce kaga sha sha sha yarka ce ko yata kai me yake faruwa ne waye wannan yaro idan dai kai ne ibrahim to ubanka ne gashi ya zo malam ya zaka shigo mutane gida kai tsaye kuma ka dinga zagin su ka iya bakinka ko kai waye lalle ka gaje ni yaro ko kuma kai ka iya bakinka ba kaga wannan da kake gani mahaifinka ne halak malak da safin umma me wannan yake faɗa wannan shine mahaifina shine amma kika ce ya mutu ban mutu ba ban mutu ba ka ganni nan da raina da lafiya ta ƙarya ce kawai suka kitsa maka watsi da kaya wai dole sai na ban masa gidan shi dan Allah baba ka taimake ni ka taimake ni ban san yadda zan yi da cikin nan ba ka subhanallahi saba an yi mutumin banza saba akwai mutumin banza yanzu Allah ya kaddara abu kai ka muka ce sa'an zubar to in bane sha ne shi da ba a haihu ana hana ta haihu shi a haife shi ko a haifi uwar ta haife shi ba lokacin banza ba lokacin wafi to ki haƙuri suke Allah sai kyafi shi na da hankali ki ah! ya oh. munafuka idan kuma munafukan nan ta yau yi sabo baba to magana ce ta ciki ko eh. ko ba munafincin da ta kama maka kenan ba eh to in dai magana ce ta ciki ni na ce ba na ciki da gaskiya baba wannan matsala ce da ta shafe ni da matata ko ba haka ba ne ne domin ba matsalar ka bace ba magana ciki ta kawo maka ba eh to ciki ne ne na ce ba na bukatar sa ni na yi shi na kuma ce ba na bukatar sa saboda haka dole ta zubar da shi in tana da bukatar aurenta sabo ni kake ga haka sabo to ka kiyaye kanka wallahi ka kiyaye kanka wannan ciki in dai wani ciki ne wallahi sai a haife shi kai na maka eh bare ku kalle ni amma ni ba ina faraga fa akan al'amura fa amma dai wallahi tallahi ni in dai akan wannan ne wallahi tallahi ni da kowa zan ja kai ni kun manta bakar wahalar da na sha eh ko ke kin manta masifar da kika ja min a lokacin haihuwar danki na fari wani irin terere ne ban gani ba to shikenan kuma haka kawai a an wuce wannan zangon yanzu yaya ake nake ci da kuku biyu sannan kuma ce a ƙara ƙaro min wani alƙur'an ba zai yiwu ba ciki dai ba na buƙatar wani shege ma ya ce ke take cikin ku ai san da yawa haka to kai hankali da kanka ko me zaka je wala ka je kai wani zai ya tafi shi ko me zaka je kai ba ji ka tara ke hadiza ta ci kuma gida zai ki zama ki tare in yayi ba ta miki ya fuki zaki gaya mu wa ta je ina ai wallahi sai dai in ta zauna nan gidan in kai ne zaka ci gaba da aurenta ka ci gaba da aurenta amma wallahi ba ta koma gidana ba Sabu? Baban kake gaya wa haka? An gaya masa ubanki ne ko ubana? Kai ka ji neman yes. Ina? Kai kai sabu. Ka baka ja kanka ba. Duniya ce ta ishe ka riga da wando. Kawai ni ni shikenan dan dai an gani ni dan an gani dan karami kuma shikenan kowa sai a dinga ni ta takura mu da Allah da Annabi. To shikenan ke Hadiza. To alquran ni dai na faɗa. To wallahi. To ko me zaka yi kuwa? Sai an haifar cikin. ai wallahi sai dai ko idan kai ran za ta zauna gidanka ka ci gaba da auren ta zauna in ko kuma ki tafi gidan ubanki amma muddin kina son auren ki alƙur'an sai ki zuba da cikin nan kawai ni ni dan an gani dan an gani dan karami ina kawai ga kowane munafunci aka zo aka yi maka sai ka sabo sabo sabo kawai ka manta wallahi ban san abu ki haƙuri sabo tun kafin ba ne ki haƙuri ki tattara ki koma gidanmu gidan kar wannan yara in yi illa taki ko ba zai faruwa ki koma ya ya ma dama watan ya kama tashi tashi mu shiga daki tashi tashi tashi mu shiga sannu ake kika boyi mana ta yaya kake so in gaya maka cewa mahaifinku ya gudu saboda baya son yaya au ta nan kika biyo yo wannan ma ai daga baya kenan lambar buhu Ibrahim, a lafiya lau. ita ma tana da lafiya lau yanzu to shi kenan ka ce ga munan zuwa ibrahim ɗinki ne da kira wai baba yana so ya mu na lillahi wa inna ilaihi raji'un kadai a ce za su tabbatar min da cewa wannan shi ne mahaifina ko kuma ya je can su ya musu irin hargagin da ya zo yi a nan ba ana so a kira mu saboda a gare tashi ko idan ma dai hakan ne ya tabbata ai ni na ganin ba wani abu ne in dai shine babana akwai wani kalami da ya faɗa jiya wanda nauyinsa zai iya danne ni ya tarbaɗa ni cikin kunya kunyar wa kunya ta iya zaman da muka yi da ki ya kamata ki fahimci cewa maganar kunya ta kawo tsakanin ko da maganar da ya faɗa ta tabbata ya kamata ka san cewa ba ki da laifi ko a wurin Allah bane a wurin kin ji ko saboda ki ga mutum abincin ki waje na kushi ba zan iya jin komai ba an kira ku ne don ku zama wani bangare tattauna wani babban al'amari da ya kasance kuma na san kun san shi ban san shi ko ba kiran da wannan mutumin yake ba kan shi ne mahaifin Maryam ba fa kirari nake ba ina sanar da kai ne da ma wani wanda bai sani ba cewar ni ne nan mahaifin maryam da gaske wannan shi ne maraƙi kin baki sha sha sha in faɗa miki gaskiya al'amarin zannan har wani neman shaida ke daga wurin mahaifiyar taki mahaifiyar taki da ta ɓoye miki al'amari tsawon shekaru wannan uwar taki ba ta da gaskiya ko ta kwabo ki jin gaya miki na faɗa kina mamaki ne don na gaya yanki gaskiya ban yi mamakin ka ba domin a gabana kuka yi tsine-tsine da kai da mahaifinka mahaifiyarka kuma tana kwance a cikin jiya ta ce ka je ka sai da dabbobin ta kai mata magani da ka siyar sai kai cace da kuɗi ka sani cewa ragon sunan ibrahim sato shi kai Maryam ku ba kai mata ragon suna ba sai ni na siya mata. Don haka ba zan yi mamakin ka ba, mamaki ɗaya da zan yi shine duk tsawon shekarun nan da kai baka canza ba. Don haka babu mamaki don ka ce ƙarya nake yi. Domin kai dama ka fi kusanci da ita ƙaryar. Kuma yanzu duk wannan sufofin da kika zayyana nasa ne? Sufofinsa sun fi da haka. don haka na rasa abin da zan gaya muku akan shi domin in ba ƙarya zan gaya muku ba ba da abin da zan gaya muku wanda za ku ji daɗi game da mahaifinku hadiza hadiza bai kamata ki aje ƙananan yara a gaban tsohon su kirka gaya masa magana mara daɗi irin wannan ba barau ƙyale ta ta gama shekar ta miƙo tsabar duk abin da za ki gaya masa ba zai canza ni daga zama mahaifinsu ba ba kuma zai janye iko na daga kansu ba a matsayin ubansu. Hakku. yanzu Umar da gaske kenan wannan shine mahaifinku ne mahaifinku ina taya ku takaici Hadiza irin wannan rashin mutuncin da kike yi bai fa kama bai san bai mai kama da ke ba fa kai da ta malam kai faɗin rakiya ne kuma ka rako shiga shi cikin gidan har ya gane saboda haka ka rufe mana bakinka kawai kai ibrahim ibrahim sabo banin daga shi abokin nawa kake gaya wannan magana ina son ka ƙara samun hujjar cewa kai ne mahaifina barewa ai ba za ta gudu ba ɗan tayar rabe wannan kuma gaskiya ne kan na ƙara jin irin wannan magana ta fito daga bakin ka ji ko ka kyale shi ya gaya musu mai gida ai wannan shine babban mutumin banza da ya rako shi har gidan kuma ya tsaya a gaban shi a yi rikici a gabansa bayan yana sane da cewa ya ban mu tsawon shekaru ashirin ba mu ma san da tafiyarsa ba ne masa muka yi maka rasa kuma tun da ya tafi bai taba aiko wani da ko sannu ai mana ba shine yanzu ya ɗebo ya ɗebo rashin gaskiya da rashin mutunci ita ho ya zo yana neman 'ya'yansa yanzu ya san yana da 'ya'ya amma da ya tafi ba su bai san cinsu ba bai san su ba bai san yadda aka yi suka karatu har suka rayu zuwa yanzu ba amma yanzu ya zo yana ikirarin cewa shi yana da ƴaƴa ka shi ya gaya musu kinga duk rabu da waɗannan maganganu baba tuna halitta malam sabo ga 'ya'yanka ibrahim da maryam ka tafi da su bukatar ka ta farko ta biya amma bukatar ka ta biyu duk gurin nan ba wanda yake iko a kanta sai mustapha gashi to kai yaya na san yanzu babu abin da ke zuciyarka illa nadama cin mutunci da kai wa sarkinka jiya da dare eh cin mutuncin da kai man jiya to wannan na yafe maka ya wuce wannan ba da kuma tunanin a'a yanzu dole sai ka saka min yata to a saki ta idan tunanin ka kenan to kai kuskure saboda baka da hurumi ba kuma da ikon raba aure na da mata da na kare maka loma sai na ga na farko baka da kuɗin da zaka iya raba baka da alfarmar da zaka iya amfani da ita karfi da yaji ka raba mu sannan kuma baka da rigimar da zaka iya yin haka ah, ah. abin da fi mu alheri ƙudurinka na farko shi ya fi ma sauki to shi kansa din naga kafa saboda har yanzu ayan naka basu su da ka haife su ba kana so ka zuga yara akan kada su karɓe shi a matsayin ubansu to kai wani uban zaka sake musu ne kanka ake ji ku je mun zance ta da lafi mana kai baka ji kunya wannan magana da kake yi ba tun da ya tafi tsawon shekara ashirin nawa ka taba kawa ka ce a siya musu ko da ruwan koko ne bar wannan magana malam habu in dai wannan ci rabu da ita ba za ta daina ba kaga wannan mugun halin nata shi yasa na tsallake na tafi na batta ba ta bari ba kaganta nan kai kai malam mata ta ba ta da mugun hali ya ishe ka da fadar wannan maganganun ho ho me ka sani me ka sani dangane da DJ ni fa na bare ta a leda har ka gaya min DJ kai ko kyankishe ta kai a cikin kwai daga baya ne wannan abin ya riga ya wuce yanzu a matsayin mata ta take kuma ka sani cewa nan da ka zo fa gidana ne saka damar da na baka yanzu ta ishe ka saka hanyar da ka shigo gidan nan in za ka gane ta fita sannu takobi attajiri ne sannu takobi sarkin gida bi ta ka fita na ce ma ai ko ba kai magana ba zan fita in bar maka gidanka amma ka sani ko can inda na baro gidan da nake da shi ya ninka wannan so goma wannan kai ta shafa kai ba abin ba ba ta taka nake ba saka min yata ba zan sake ta Ba zan sake ta ba. Ba zai sake ni ba. Ai ba ta hanya halar ka same ni ba. Sannan kuma baka tsaya kare ni ni ba. Sai yanzu zaka zo kana wani ikirarin kana cewa ni ƴakka ce? Maryam, ku ce irin magana kike yi ba ta hanyar halak aka haife ki ba. Ya ce mu wai ba da aure ku haife ni. Inna lillahi. Sabo, sabo anya za ka gama da duniya lafiya kuwa? ka ce ba ta hanyar halal aka haife ta ba ka sheganta ta saba me riba ka a wannan abin da kai wallahi saba baka da imani ko kaɗan sai ki san min naki ki ma gaya musu gaskiya in zaki gaya musu wallahi tallahi maryam ta hanyar halak aka haife ta hanyar aure ce muna muna da shaidun da za su tabbatar muku da haka wallahi ku halattattun 'ya'ya ne Ah.

ba zai sake ni ke a sake ki wani yasa kake billahi lafi idan idan kana son kanka da arziki ka saka min yata ka ji na ga maka ka sake ni ba zan sake ka ba sai ka saka min yata ka sake ni ba zan sake ka ba sai ka saki yata maryam zan manta da cewa babanki ne wallahi Ni a da raina ubana. Saboda ni riga ya mutu ba zai kai kashe Idan zai kashe zai sake illa. Ka ba kai wa Allah. Kai wa Allah. Ni kada zo ka sake ni wani kai sabo wani sabo ka falla sabo idan sai ya sake ta sabo ka gaya masa ya hankuri wallahi kai ka dawo ka sake yan nan zaka zan ga mutuncin ka kai kai bu. kai ka daura auren nan wallahi idan kana son kanka da arziki ka sa ya sake ta kafin nan da rana ta faɗi idan ka sake gari ya waye ba sake yan nan ba zaka ga bala'in da baka saba zamani ba ka sa ya sake ta kai ko wallahi sai ka sake ta duk bala'i ka kai wato wata matsala ce ta samu matsala wace irin matsala kuma jiya da dare wani rikitaccen tsoho ya zo gidanmu yake kirarin cewa lallai-lallai shi ne mahaifin Maryam abin da ya jawo sai da muka yi rigima da shi daga ƙarshe ya tafi to ɗazu da safe sai mahaifinta ya sa Ibrahim wanta ya kira mu da muka je gidan sai suka tabbatar mana da cewa lallai lallai shine mahaifin nata wato ah, ya rabu da su ne ko kuma ce ya tafi ya basu tun wajen shekara 20 da suka wuce wato dawowarsa ba ita bace matsala matsalar ita ce abin da ya ke tafi da shi kudurinsa wani irin kuduri ya dawo da shi cewa ya lallai lallai sai na sake ta domin abin har sai da ya kai mu da rikicin da sai da ya gamu riga sai ka sake ta akan me za ka saki maryam din wai to ni ma dai ba san mishi menene dalilin shi ba ba ta za ka yi akwai matsala ba ta za ka yi akwai rikici to ni dai ban ɗauki wannan a matsayin wani rikici ba ina ganin wannan kaman wata magana ce da ba ta karya ta karya ba ya za a yi ba za ka ɗauke shi akan rikici ba ko da kai lauya ne ka kuma san haƙƙin ɗa akan uban shi kuma ka san haƙƙin uba akan ɗa ne amma umma ana zaune haka kawai sai mutum ya zo ya ce wai sai ka saki mata ka kunna zaune lafiya wannan takarda ce ta san maci ko ya kai na kara akan na aurar da yasa ba tare da sanarsa mutumin nan fa na lura yana da matsala sannan kuma yana da wani boyayyen kuduri akan Maryam wanda har yanzu ya ke bayyana saboda ka yadda ya zo yana wani oya oya ya matsa a sake ta kamar zai dauke ta tafi da ita wani gudu ima dai abin na gani kenan shi dai a saki Maryam ko ta ɗansa sama Ibrahim baya yi wai a matsayin na ɗansa sama su tsaya su magana su fuskanci juna ya ki yadda wai a ai ɗanka kun shekara ashirin ba ku haɗu ba ai ya kamata a ce kun tattauna da shi kai na yarda da kai mutumin na akwai wata manufa a tare da shi to ba mamaki ko saba ya shiga cikin ƙungiyar asiri don ba abin mamaki ba ne, in aka ce yana da hannu dumu-dumu a ƙungiyar asiri wannan abin da yake yi umma ko da me yanzu, insha Allah bai zai ci nasara akan wannan abun ba insha Allah bi iznillah baba ina ka tsaya kai la'akari da wato abubuwan da suke a zahiri mu ne a kansa a wannan shari'ar amma kuma ka san shari'a sabanin hankali ce kuma a shari'a wato ba wani abu ake biɗa ba illa sa'a eh. idan mutum ya samu sa'a to ba a la'akari da gaskiyarsa gaskiya ne sai kaga Allah ya dora shi akan abin saboda haka abin da ke so shine muna da tarin hujoji da zamu yi amfani da su kuma mu ci gaba da addu'a domin addu'a ce kawai za ta dora ma kan shi ai ai addu'a fa ita ce abin yin shi sa kaga ko tsoron sa ba shi yake na dama ya dinga da na sani bai yo ba bai gani yake dadin bai Assalamu alaikum. Ah, Sabon babanki da kai tsohon babanki ƙara. Shi ne aka turo mai da sammaci. Ya kira ne bani takardar. A halin da ake ciki dai yanzu wurin litinin Allah ya yadda muna da shari'a tsakaninmu da baban naki. Ina da wa ina ilaihi raji'un. Abin har kai ga haka. wannan al'amarin anya lafiya kuwa wannan mutumin ya zo mana kwa da alkhairi tunanin da yake yawo a kaina kenan zuwa nan da yi ya kamata a ce ya zo da abu daya cikin biyu ko ya je ya samu baba ya yi mishi godiya saboda kula da yayansa ko kuma a'a ya koma gefe ya shiru ya banza da kowa na rasa dalilin da ya sa ya matsa a kan lalle lalle sai an saki ya kake ganin bukatar nan tasa a matsayin shari'a kana ganin komai zai iya komawa hannunsa zai yi wahala duk da dai ban san abin da ya taka ba to mu yi muka taka ƙarfin addu'a da kuma tarin hujjoji to Ibrahim, ya ka. Ibrahim. Tashi ka ci. Ba za ka zo ba ni? Na ce ‘ya kanan. Cika. Sai da ma ya ce ta baka yi niyyar zuwa ne sai da wancan sha sha sha munafikin ya ce ka zo sannan ka zo gurin uban naka ko dai ya yake ka ci albarkacinsa Ji da dai ba gode masa ba aw magana zaka ga ba mai da magana bane ina adawa ne kawai da abin da kake aikatawa tunda babu wani a kusa da kai da zai gaya maka hakan da kake bai dace ba zauna tashi ka zauna wato ibrahim ba za ka gane abin da nake so in gaya maka ba ba don komai ba don baka taɓa haihuwa ba da a ce ka taɓa haihuwa a nan ne za ka gane raɗaɗin ga 'ya'yan da ka haifa da cikinka a ce wani munafiki algungumi zai kwace maka su haka na yi ba wallahi ne bai ƙauna ku ibrahim ibrahim ne mai ƙauna ku ka sani daga kai har 'yan uwar taka lokaci ya ƙuri da za ka gaya min wannan kalmomin su yi amfani ka adana abunka watakil alƙali ya maka tambayoyin da ka amayar da su ibrahim ibrahim ah, to ba dole ta ba ita wannan uwar tasu ta hure masa kunnuwa ta nuna baka da wata daraja a idanunsu don me za su ɗauke ka matsayin da ke so su ɗauke ka kaga dan ni dan mugu ba ma ita ba ce haruma shi ta shi kace zuwa ba za ka gani bismillah kai munafiki to ƙaryarka ta sha ƙarya munafikin Allah ta wallahi duk munafuncin da za baka isa ka canja matsayina na a gare su na ubansu ba su kuma baka isa ka canza su a matsayin da na ba ka gama kulle ka wallahi kai zaka tozarta yau din nan zaka ji kunya shashashan banza shashashan wofi sabo ni fa ba ban taba yunkurin in shiga tsakaninka da 'ya'yanka ba hasali ma kokari nake cusa musu kai a zuciyarsu su gane kai mahaifinsu ne su 'ya'yanka ne kuma kai duk ka bata komai ka zo a cikin hargitsi da ka zo musu a siffarta ka matsayinka na mahaifinsu da sun yi tsalle sun yi murna baban siyasu to kaji ko kaji ko wato ma ni ba ubansa mani a sabba zan zo da su a yadda na ga dama haka zan zo kuma ni ne ubansa ko kaki ko kasu shashashan banza shashashan wofi kai ni kake zagi an zage ka Allah ya tsire maka idan baka yi abin da zaka yi mun ba ka kalani idan ka in ka ƙara faɗa to ni ma fa ina da damar da zan iya canza kaina in zama mutum irin ka idan baka Allah ya tsine maka idan baka da kyan ba sabo kai wani irin mara mutunci ne ne ne hmm? yanzu mutumin da ya rike maka ƴaƴa tsawon shekaru ashirin da abin da zaka saka masa da shi kenan bayan ka gudu ka bar ƴaƴan saboda rashin zuciya ka kasa rike su wani irin duka ne sabu baka yi min ba akan zubar da cikin ƴaƴan nan ka a haife su sharan da zaki min ke ni din ne ban san ƴaƴa ni dj a gidan uwarwa na ce a zuba da cikin au munafukai irin hudubar da kike masa kenan ko da haka kike so ki kwashe 'ya'yan nawa ki mika masa eh to billahi lazi kare ku tasha ba ku isa ba ƴaƴa dai ba za su yi maka biyayya ba bayan baka tsaya ka ɗauki ɗawainiyarsu a matsayinka na uba ba ka tafi ka bar su sai yanzu da suka zo lokacin da za su iya wa kansa abu sannan ka dawo afijajar ka zo kana nema kai ga uba kana neman 'ya'yanka wallahi sabu kai dai jahili ne ni kike kira jahili an gaya maka cewa kai jahili ne baka san abin da kake Samu. Kai din, ni kai din. Kai. Sakin, sakin. ba sake ni zan tsine maka sake sake ni ko tsine maka kar ka sake ka mahaifiyata saboda wallahi zan rama mata iya mari na da hannu biyu ma kuwa Sabo. to bari ka ji duk yadda za ka kalle ni a wulakanci ko ka ki ko ka so baka yi saka sake wato suna ba ni ne dai ubanka ba na musun kai mahaifina ne kamar yadda kai ma ka kai musun kai ba mutumin kirki ba ne burin ku ta cika kenan jama'a ku duba ku gani ku duba yadda aka yi wa ɗana hudu bar ya wulakanta ni ni la ilaha illallah ni dan Allah ba Allah ka ga yadda wa'annan munafukan suka yi wa ɗana hudubar ya wulaƙanta ni la ilaha illallah kai jama'a dab kai kana son gama da duniya lafiya kuwa lafiya kalau zai gama da duniya domin shi ma wannan din da kake gani ya yi wa mahaifansa fiye da abin da aka masa yanzu Allah ce da Allah ce wannan ni'ima ce ta mutunci da cikin gida kai kuma a wannan gidan kake a wannan gidan kake To! To! Zuwa yana cin mutuncin baba, wai ya mallake masa yayansa. To ku da kan, ai shi mai gidan naku ya zo. Baba kai ba komai ya kusa zuwa ƙarshe. Eh? Komai ya zo ƙarshe da yau za ka saki ƴata ta koma gidana kaga ko sakin ƴata kaɗai zai kawo ƙarshen wannan cin mutuncin. To mu je ina? To idan ya sake ni sai ko kana tsammanin kai zaka iya iko da ni ne ko kuma zaka ɗauke ni kai ni inda kake zaune. To me ma amfanin sa idan ya sake ni? Mairu, ko kin ki ko ke so ni ne nan sai ubanki. Iko da ke yana nan hannuna. A gama shi garami ko mun tsabas. Bismillah kun shiga. Aha, ana wani tunkuri tunkuri ke zan dukkan ku sai na sai na ce ku. Gaba da hukun dawo gidana. Shi kai ya samu yarinya. Tukuru tukuru. Shi kai tsohon bejin kunya wancan yare yake bi tikin tikin tikin a gaba. shari'a ta gaba ita ce shari'a tsakanin malam sabo na nan cikin garin nan cikin unguwan chadi a cikin garin hadeja inda yake karar malam habu na unguwar fantai shi ma a nan cikin garin hadeja yana kararsa ne akan ya auren masa da yarsa ba tare da saninsa ba sannan shi malam sabo ya dawo ya nemi da a sakar masa da yarsa shi ko malam habu ya ƙi ya sa a yi hakan da ya nema sunana barista ali usman na wakiltar wanda yake kara sunana barista mustapha abdallah ina wakiltar wanda ake kara ko malam sabi ina nan ka zo kotu suna son ganin ka a gabanta Malam Sabo, ka ji abin da kotu ta karanta dangane da irin karar da ka yi. Na ji ya mai shara. shin haka ne malam habu ya aurar da yarka baka sani ba kuma ya ki yarda a saka maka ita haka ne ya mai shari'a to shikenan babu wani shauran bayani a shikenan to ka iya koma ka zauna wallahi mala abu ina nan ka zo kotu suna son ganin ka gaba Malam Habu, ka ji ƙorafin da mai ƙara ya kawo a kanka. eh na ja mai girma mai shara shin abin da yake tuhuma ka da shi ka aikata a abin da ya faru shine ka gaya wa kotu abin da mai ƙara ike zargin ka da shi ka aikata ban aikata laifi ba so malam sabo kaji malam habu ya ce bai aikata abin da kake zarginsa da shi ba da girma mai shari'a ina so wannan kotu mai alfarma ta bani dama domin na yi wa mallan samu tambayoyi barista ali kotu ta baka a mana habu ko ka san wannan mutum na san shi ke menene alaka ka da shi ba zan iya cewa ina da alaka da shi ba to a ina ka san shi a gidana kwanaki hudu da suka wuce gidanka kuma me ya kai shi gidanka ya je ne yana son ya karbi 'ya'yansa kuma a sakuma yarsa da aka aura a wani gida wajen wakilin ya je neman ƴaƴan nasa a wajen wasu matarka kuma menene sa da matarka eh, eh, eh da tsohuwar matarsa ce ni kuma yanzu ne nake tare da ita kace kuma babu wata alaƙa? to me alaƙa ta da shi alaka ita ce wadda ka faɗa yanzu kana auren matarsa da ya aura shekara goma sha biyar kuma akwai 'ya'ya tsakaninsu eh haka ne yanzu ba sa tare mata ta ce yanzu kuma tsawon shekaru goma sha biyar suka rabu da ita ya samu 'ya'yan nasa da ya je nema a wajen naka namijin yana wajen yana tare da uwarsa ita kuma macen tana can gidan mijin tana aure ta yi aure kenan eh ta yi aure wane ne ya aure da ita wan mahaifiyarta ne kana nufin ba kai ne ka aure da ita ba ba ni ba ne. ya mai shari'a ina roƙon kotu ta bani dama in yi wa malam sabo tambaya kotu ta baka dama ina malam sabo kotu tana son ta ganka a gabanta malam sabo tun yaushe ka san malam habu to yau kwana hudu kenan da suka wuce kamar yadda ya faɗa kenan ko eh kwarai ko me yasa kake tuhumar shi akan shi ya aurar da yarka saboda a hannunsa ta girma kai kuma kana ina duk tsawon shekarun nan har ba ta girma har ba ta girma objection my lord ya kamata my respectable colleague in court yayi tambaya akan abin da ake magana da shi akan sa yanzu ba ya dinga tambaya akan inda ƙara ta kasance ba domin koma menene an dai aurar da yarsa bayana haka ne barista aliyu abu barista mustapha ka yi tambayoyi akan abin da muke yi yanzu na gode ya bishara malam sabu tsawon shekaru ba nan kwana hudu da suka wuce sai ka dawo ka zo ka tara an aurar da yarka yadda ka bari sama da shekaru 20 da wuce tana zaune lafiya a gidan mijinta amma sai ka ce lalle lalle kai so kake a saki shin me yasa kake tuhumar shi akan shi ya aure da yarka alhalin baka to ai a hannunsa yarinya take kaga ko ba za a aurar da ita ba bai sani ba ɗaurin auren nata da aka yi mutane da yawa ne suka taru ɗaruruwan mutane shin me yasa baka je gidan kowa ka tuhume shi akan ɗaurin auren nan ba ka zo gidan shi saboda a gidansa yarinyar take ba wannan ne yasa kake zaton shi ya daura mata aure kwarai kuwa ya mai shari'a ga dukkan alamu wannan magana malam sabo ba shi da tabbas akai zato yake wannan kotu kuma mai girma ba ta da lokacin da ta bata lokacinta akan wata shari'a ta zato tana aiki ne da abu mai hujja akan haka nake roƙon wannan kotu mai girma da kori wannan gara domin ba shi da hujja zato wiki ya mai shari'a ai wan mahaifiyar tata da ya sa aka aure da ita ya zo kotun gashi can yana can saboda haka a sa shi isa kan min da yata yanzu yanzu nan ai bai fi karfin hukuma ba kotu ba mahaukaciya ba ce ba maganar tsohon matarka muke yi ba idan kana son ka yi ƙara wani tsohuwar matarka sai ka koma baya ka biyo hanya da ta dace ka yi ƙararsa wannan kotu mai alfarma ta yi la'akari da wata aya a cikin alkur'ani mai girma ta yi la'akari da wasu hadisai na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan wannan ƙara ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa in yattabi'una illa zanna wa inna zanna la yaghni min al-haqqi ba sa bin komai sai abin da yake zato shi kuma zato baya haifar da komai na gari a cikin sha'anin gaskiya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana faɗa su minan nasi bi su'i zanni ku dinga gujewa mutane da mummunan zato wa fil hadis a cikin wani hadisin kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna akasara danna kadhibun mafiya yawan zato ƙarya ne a wannan kotu ta yi la'akari da cewa malam sabo ya yi ƙarar malam habu ne akan zato ba tare da wani tabbacin hakika ba dogaro da wannan aya ta alkur'ani da dogaro da wannan sai na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan kotu ta yi amfani da wannan dama ta kori wannan kara a karanto shari'a ta gaba amma ba rajista ya aka yi aka yi haka to ya ba za a yi haka ba ka lalata shi da ba shi da tabbacin cewa shi ne ya aure musu da ya ka kawo shi kawo wallahi ni na zaci shi ne ka san ai a hannunsa yarinya ya girma to me yasa ni baka gaya mu cewa zato kake ba ai shi lauya ka koyi wasu komai fitowa kake ka zo ka gaya masa barista a cikin hikimomin na lauyoyi to Allah idan akwai wata hikima a taimaka hmm. ba Allah ba rijista. don kuskure na yi kuskure yanzu ne ne shawara ya sa a sashe sakamakon yata abu da ne sai dai in za ka yi kara wanda ya abu maka da yata shi uwan mata da ita abin dije kenan ko ma wane ne ya aure maka da ita shi za ya ƙara barau akwai kuɗi ba kuma a san ranta ba na gode bishara ya mai shari'a zan so in yi wa malam sabo wasu tambayoyi kotu ta baka dama malamin kana iya koma ka zauna malam sabo kotu tana son ta ganka a gabanta malam sabo ko za ka iya gaya kotu dalilin da ya sa kake so a sake yarka objection my lord ba magana dalili muke a nan ba muna magana ne akan iko kuma malam sabo shine yake da iko akan kasa ba ana magana ne akan dalili da fatan za a jawo hankalin abokina kotu domin ya fahimci irin tambayoyin da zai tafi barista aliyu ƙorafi bai karɓo. dole zai amsa wannan tambaya ya mai shari'a ana magana akan iko iko akan saki saki kuma abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ma baya san shi sannan irin nan tashi da ake magana akai ya zo ya same ta tana zaune a gidan mijinta lafiya lau babu wani tashin hankali sannan a halin da ake ciki yanzu tana da jaririn ciki shin ikon ya bashi dama ya yanke mata hukuncin da zai iya cutar da ita a rayuwa kuma malam sabo shin ka tambayi yan nan taka tana buƙatar a sake ta idan kuma aka sake ta ka yi mata tanadin farin cikin da zai maye gurbin wanda take samu a gidan mijinta ko kuma dai kawai saboda kana da iko a matsayinka na mahaifinta shi kenan za ka yanke mata hukunci ya dace ko bai dace ba ya mai shari'a wannan sakin da ake magana a kai yarinya nan ba ta so mijin yarinya nan baya son sakin mahaifiyarta ba ta son sakin nan waɗanda suka rene ta tun tana karama ta girma su ma ba sa son sakin nan bugu da ƙari Allah da manzansa ba sa son sakin nan amma ya kamata ya gaya mana dalili ba mamaki dan yi faɗi dalilin za mu iya gamsuwa hakan kuma zai sa kowa ya haƙura Allah kuma zai iya yafewa malam sabo me yasa kake so a saki yarka saboda ban aminta da auren ba domin ya tace me yasa baka aminta da auren nake ba wannan kuma ai ba ruwanka ya ta ce fa yarka ce amma tana kwana biyu da haihuwa ka sa kafa ka tafi kabarta tsawon shekara 20 wannan ai larura ce larura ce larura ce amma duk da larura ce ka san dai ka aikata laifi a ce ka tafi shekara 20 ka bar yarka ko kwarai kuwa in ba larura ba mutum ya tsallake ya bar jininsa har na tsawon shekaru 20 duk da haka ka aikata laifi ko baka aikata laifi ba larura fa aka ce ai ko larura nake ga tafi karfin komai alhamdulillah ba abin da larura ba ta sawa su ma waɗanda suka aurar da yakka sun aurar da ita ne a bisa larura shin baka yi la'akari haka ba ka kawo su ƙara kotu saboda sun ƙi da a sake ta idan auren bai zama laifi ba menene dalilin da yasa za a sake ta to kafin na dawo ba laifi ba ne amma yanzu tun da na dawo ya zama laifi saboda haka dole a sakan mai ɗa kafin ka zo an raɗa wa ka suna maryam da ka dawo ka yi bincike akan wannan sunan kuma ka nuna amincewa ko rashin amincewa ka kafin ka zo an ciyar da ka abinci har ta girma ka tsaya ka binciki wani irin abinci ta ci ka amince ko baka amince ba kafin ka zo an tura yarka makaranta ta yi karatu shin ka tsaya ka yi bincike akan makarantar da aka tura ta karatun da ta ka gamsu da shi ko ba gamsu da shi ba me yasa maganar auren nan ne kawai ya dame ka kuma ka damu lalle sai an sake ta to na aminta da sauran duka saboda sunanta na maryam ai suna ne na mata annabi baka ji an ce mai rama datsu ba Manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da mata ne suna maryam to koma dai menene mairam ai suna ne mai kyau kuma ba laifi ba ne tunda an ciyar da ita abinci ai abincin mai kyau ne tunda bata mutu ba ilimi kuma ko bata yi shi ba za ta rayu ta kawo iwar haka tun daga nan ta rayu daren da ƙaudarinta da lafiyarta idan na tambaye ka dalili za ka iya cewa ba ruwana amma kuma yayan babar yarka ya ce kana shigowa garin nan su ne dai baka so su san kana shigowa saboda haka baka zuwa inda suke idan haka ne me yasa sannan kuma ya aka ka san gidajensu har ka bi su ɗaya bayan ɗaya ni fa maganar ina zuwa garin nan kafin yanzu ba gaskiya ba ne maganar sanin gidajensu kuwa gan shi can aboki na mm, mm, barau shi in nuna min gidajensu na kuma ji cikin dare to ya aka kasan gidan mijinta haka fara zuwa da kaje kuma daga zuwanka har kai bincike ka gane cewa mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane har kake neman ya saki yarka ni fa ba a daren na zo ba yini ne ina bincike a kansa saboda haka ba da kana ce a saka min yata ba ya mai shari'a ba zan yi jayayya da shi akan wannan ba ita yar tashi da ake magana a kai ni ne mijin nata zan so kotu ta tambayi malam sabo ya kawo ƙwararren hujjoji da su tabbatar da cewa ban dace in zama mijinta ba idan har aka samu a nan hujjoji sai kotu ta sa in sake ta na gode ya mai shari'a ba fa zan yadda ba idan ya fi kowa mutunci a Afirka sai ya saka min yata domin ya ci mutunci na ka sa hannu ka da ke ni a gaban yata don haka ka saka min yata ya mai girma mai shari'a ni ce yadda ake magana a kanta ina roƙon kotu ta bani dama in yi magana kotu ta baki dama me kike so ki gaya mata ina son wannan kotun ta sani babu yadda za a yi bari wannan mutumin ya dinga iko a kaina saboda ko lokacin da aka haife ni ai barin garin ya tafi ya kyale ni sannan mahaifiyata ta bani labari babu irin dukan da bai mata ba akan ta zubar da na sai yanzu da ya dinga ikirarin cewa ni yarsa ce maganar saki kuma da yake yi ko da an sake ni bashi da amfani ba zan bi shi ba kuma ba zan taɓa yi masa biyayya ba ko ruwa wannan ba zan taba miƙo masa shi a matsayin biyayya ba abu na farko ba a san ran shi aka haife ni ba sai dai yanzu idan ya fito nan wajen yi dama a cikin mutane na da zan ɗauke shi a matsayin mahaifina sannan kuma maganar saki da yake ta faman yi a kai ina son mijina kuma mijina yana sona ina cikin kwanciyar hankali to yanzu idan an sake ni so yake in zauna haka ko kuma so yake ya ɗauke ni ya kai ni inda yake ko kuwa ya samu wani to wani ma ina yake ya san zan so shi ko kuma ba zan so shi ba to in ma yana mahaifina zai min auren dole musulunci ko kuma constitution na ƙasa ta yarda ya min auren dole ina roƙon wannan kotun mai alfarma ta dubi wannan maganar tawa ta kyale yadda mijina sannan kuma wannan mutumin ya daina tayar min da hankali na gode ya mai girma mai shara'a <coughs> bayan ƙorafe-ƙorafe da hujjoji da aka gabatar a gaban wannan kotu wannan kotu mai adalci ta yi tsinkaye a kan wasu nassoshi guda uku a biyu daga ciki suna cikin ƙarunan shari'ati ɓangaren mazhabar imam malik radiyallahu sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana faɗa yana cewa abu gabil halali ilallahi abbala halak wacce Allah yake ƙi gashi shi ya halatta ta ne saki sannan kuma a cikin wani nassin hadisin a ƙarshensa maza Allah sallallahu alaihi yana cewa at-talaqu yahtaz minhu arshu saki al'arshi yana girgiza in aka ambace shi za a yi shi dogaro da wannan hujjoji guda uku wannan kotu ta yanke hukuncin barsa mustapha da maryam suna nan daram a mazaunin miji da mata sannan kuma malam sabo ba shi da hurumi a wajen raba musu aurensu sannan wannan kotu ta tabbatar da cewa ba ta yarda maryam da ɗan uwanta su kiwa malam sabo biyayya a matsayin shi ya haife su ba idan da za ka amince da wannan bukata tawa daga ni har kai za mu dara kai gundarin baki ba 'yan kama kama ka nan tun da nake tare da alhaji duk tsawon lokacin nan ban taɓa morar dunkulalliyar dubu ashirin ba to da za ka yadda in je in ɗauko 'yata ka ce mashi ya aure ta in ka ce masa muddin ya aure ta za su haihu da ita babu abin da zai hana bai aure ta ba Allah shi kamta malam don saboda Allah malam a ce akwai data a gidan nan na alhaji kaga daga ni har kai din nan ba ai ka san za mu sha gara Allah shi kamta malam na to haka ne gaskiya ne abin da ka faɗa duk irin abin da ya shawarci alhaji zai aikata to amma a nan abin tambaya shine shin yan nan taka tana nan a raye domin ka ce rabanka da garin shekara ashirin in allah yadda ma ai tana raye eh, kawai dai kuma ma kai koda ba ta raye malam in na jin tarar ba ta rayan ba sai in dawo ba sai mu nemi wata dabara to shikenan ka je ka zo da ita in har tana nan a raye sai a bi shawarar da ka tsara wasa dan wa kitabi eh kyau Allah Allah ka ta bala <laughs> in Allah da haka za a yi eh. sabo sabo sabo wani ke tunani ne haka Wani kawai kaji wallahi ina tunanin malami to na tunani tunda ka ce da sassafe za mu koma ai sai ka je ku sake wata dabara